salloli da muke gabatarwa na farilla da nafila da addu'o'i muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alkayyum da Allah ta'ala ya amsa mana iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu ya ji kansu ya tausasa gare su muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta 'ya'ya kasanta 'ya'ya tsakiyanta 'ya'ya ya mana baiwa da rayuwa akan hanyar sama daidaiciya idan lokacinmu ya zo Allah ta'ala ya sa mu fita a cikin duniyan nan muna Ya yi magana akan matsala irin wannan ita ake kira imra'atul mafqud wato iyalin wanda yake mafkud aka rasa shi mafqud din ismul maf'ul ne wato shine kaman a ce object din an rasa shi maganar da ibnu qudama rahimahullahu ta'ala ya bayan mun fara jajanta mata akan jarrabawar da ta shiga Allah ta'ala ya bata lada a ka'ida na malamai mafiya yawa sukan ce za ta jira wanda mijinta ya bata ne na shekara hudu in ta shekara hudu bai zo ba tana iya zuwa wurin alkali ya sake ta ya sallame ta a kashe auren sannan tana da zaɓin an kashe auren ko ta sake aure ko ta zauna haka babu igiyar aure a kanta in ku ta ga dama tana iya zama dukkan tsawo ta jira shi damun cewa shekara hudun don a sawwaka mata ne in ba za ta iya zama babu aure ba saboda yau da gobe sai Allah to anan kuma ibnu kudama rahimullah sai kara da cewa in kuma ba ta da damuwa na auren so an ba wa alkali dama shi ya duba menene maslaha gare ta idan alkali bayan shekara hudu ya ce mata kina da bukatan kashe auren ta ce a'a ya ce to ya halatta a batta da aurenta ba ki cutuwa eh ba da cutuwa shi shikenan sai ta ci gaba da zama da igiyan aurenki idan tana zaune da igiyan aure tana daukar nauyin kanta yace sai daga baya mijin ya dawo to haƙƙinsa ne duk abin da ta kashe na kuɗi sai ya biya ta don ɗaukan nauyinta haƙƙinsa ne ba nata ba ne idan kuma daga baya sai aka ji labarin ai da ransa ya ƙi dawowa ne yana ina aka ce an ji shi canjan mai na a caji ya ji ya makale har ma ana ga an yi hoto da shi amma ce kar a fada to a nan ana da iko alkali sai sa a masa takarda sai a ce masa ya dawo gida ya zo ya ɗauki nauyin iyalinsa mafiya yawa a bashi wata hudu in bai dawo bayan wata hudu ba alkali sai ponishin ya ce ya raba auren sannan sai a mata takarda a ce nauyinta da ta zauna take jiran ka na shekara kaza dole sai ka biya don da igiyan auren ta zauna a wata hudun nan za a dawo da matsalan kan ila ne lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha rahim cikin bakara aya ta 226 to a nan wurin sai a dada abin ya zama wajen ila sannan kaddara kuma bayan ta zauna shekara hudu sai aka samu ai tun da ya fitan ma rasuwa ya hatsari yayi kawai aka rasa ba a san waye ba a wani kawai aka binne shi a bakin hanya ko suka kai shi makabarta suka binne to anan sai a ce za a raba gado za ta fara takaba daga a ka'idan takaba daga rasuwar tasa shine takabanta ba sai ta jira ba daga shi shine takabanta an samu daidai to to nan kuma zaman da ta yi na shekaru ta dauke da nauyin aurensa a kai a nan malamai suka ce kuma kamar ibnu qudama rahimahullah ce a wannan hali kuma za a cire hidimar da ta yi daukan nauyin kanta a cikin gado gabanin araba saboda wannan period da ta yi suna zaune a cikin haƙƙin ɗaukan nauyinta a kansa ne ba a kanta ba so ala'ayi halin zaɓi na mahaifiyarku ne abinda ta muku kara ta muku iyaka kuma daman iyaye mata naturally sun fi maza dewa tausayi amma duk da haka ana samun wasu mazan da suka fi kuma matan tausayi akwai su amma a cikin jinsin mata an fi samun yawan tausayi fiye da a cikin jinsin maza so kula ga wannan kuma sai ku zama masu tarbiya gare ta da biyayya da kyautatawa saboda shekara 23 tana zaune dan ku kuma ba nan ba iya tana ta muku addu'a Allah ya sa ku zama masu albarka Allah ya taimake ku Allah ya kaza wanda siffar iyaye maza da mata na kwarai suna addu'a ga zuriyarsu wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan tun daga kan aya ta 63 har zuwa ta 74 walladina rabba na hab na min azwajina wa zurriyatina qurrata an waj'alna lil muttaqina imama babanku idan ya rasu Allah ya gafarta masa in yana rayu Allah ya bayyana shi abinda mahaifiya ta yi daidai ne in kuma tana da bukatan tsaye da auren sai a je wajen alkali ya raba auren wallahu ta'ala alam malami tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da alaramma da duniya amin ya hayyu ya qayyum yake cewa Ka ji wani amin ya hayyu ya qayyum dan an yi attachment ɗinka hmm, mu yayi wa addu'an ai na zale kai dan palliative ne ai malam wani dan uwa ne ya kada mutane biyu kuma sun rasu shine muke so mu ji zai akwai nurun aladdar na sheik abdulaziz bin bas rahmatullahi alai a halka ta ɗari da takwas a nurun aladdar ya yi magana mai tsawo akan matsalar da shafi diya da kuma kafara na azumi akan cewa mutum ya kashe mutane da yawan gaske ko adadi mai yawa kafara ta azumi sittin zai ko zai ninninka a magana mafi inganci ya ce idan mutum ya kashe mutum hudu don wanda ya tambayar yace hatsari aka yi ya zama sadadin kashe mutane hudu sai yace za ka yi azumi ne sittin sittin sittin sittin sittin biyu dari da ashirin sittin biyu dari da ashirin an haɗa su ya zama dari biyu da arba'in ce azumi dari biyu da arba'in ne a kai ya yi baɗin wannan daga ayar da Allah ta alaƙi cewa ma kana li mu'minin ayyakatu la mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa rakabatin mu'mina karshen ayin yace faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah a cikin suratul nisa zai zama aya ta 92 kenan sai yace anan kaga ai cewa ma kana lil mu'minin ayyakatula mu'minan akan mumini ɗaya ne aka ce kai azumi 60 sun yi zama muminai biyu azumi 120 muminai uku azumi 180 muminai hudu azumi ɗari hudu muminai biyar azumi 300 muminai shida azumi 360 muminai bakwai azumi 400 da nawa da ashirin bari mu bashi a wurin ai ko adadin son mai bakwai ne kai ka bashi a wurin wannan shari'a ta gallaza don mu yi kaffa kaffa wajen kuskure da gangancin kashe mutane ne ba wai don a cutar da bubu don wannan ne za ka kula ga wanne ce idan adadi ya inganta ya karu a magana mafi inganci adadin abin da za a yi na azumi ninkawa ake ce wannan shine kauli rajishi in ba a manta ba shekara biyu da suka wuce ba na yi magana mai tsawo akan kisan da ake yin diya da wanda ba a yi da wanda ake kafara da wanda ba a yi idan direba yana tuka mota yana jin bacci bai tsaya ba sai ya kashe mutane akwai kafara a kansa in direba bai iya ba bai da license sai ya tuka mota ya kashe mutane ba a bashi license ba akwai kafara a kansa idan an ce masa tayan nan ba ta da kyau kar ka yi dogon tafiya da ita sai yayi ya je hatsari dalilin tayan mutane suka rasu akwai kafara a kansa don me don akwai wani bangaren ganganci na negligence daga gare shi amma kaddare yana tuka mota kawai akan hanya sai ya ga rami da ba a tsammani ko kuma yana isowa gada sai ya ga ta yanke kokarin kaucewa ko ya taka burki ya tsaya sai motar ta juya sai ta fada rami sai jama'a suka rasu anan babu kafara a kansa dukkan abin da ya zama babu kasawa daga gare ka a tuki kaucewa kai don ka ka kubutar da rayuka sai tsantsaye ya faru anan ba a kafara a kafara za ka yi ne inda ya tabbata akwai wani abu naka na wuce gona da iri da kai kamar a ce kar a wuce 120 per hour kilometers a nan sai kai ka kai 130 ko 140 a nan akwai kafara saboda mai saboda kayi gudu na wuce iyaka ko kuma a samu negligence rukun sakainar kashi ta bangaren da motar ba burki ko tayinta babu lafiya ko baka iya ba ka shiga ka tuka a nan a magana mafi inganci akwai kafara wallahu ta'ala a'alam aramma yau za mu tashi akan darasi na goma sha takwas insha Allahu muna cikin suratun nisa al'amarin da ya shafi rabon gado mun tsaya ƙarshen aya ta sha ɗaya ina ga sai mu yi da gaggawa mu fita daga ayar mu shiga ta sha biyu ita ma in zai mu yi da gaggawa mu gama ta mu shiga ta sha uku ko? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يوصيكم الله فيه أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم فريضة من الله wannan gado da aka ce ku raba farilla ne tilas ne hukunci ne daga wurin Allah inna Allah lalle Allah kana ya kasance aliman mai ilimi ne hakiman kuma wanda yake mai hikima a cikin hukuncinsa Karshen ayar nan kamar yadda Muhammadul Aminu Shankiti rahmatullahi alai sahibu abwa'il bayan fi idahil qur'ani bil ke yake fada yace tana bata wata al'ada ce da ake yi ta jahiliya da muka fara magana akan ta shine cewa a jahiliya ba a ba wa mata gado a wani lokaci uwa ma da ta haifi da ba a ba ta gado yassa da ya haifa ba a ba ta gado in akai abin da ya shafi ƴan uwansa mata da suke da haƙi duka ana dinayin ɗinsu wannan haƙƙin nasu na gado da Allah ta'ala ya saukar da ƙur'ani sai ya ce iyaye matan nan a basu a jahiliyan a wasu ƙabilu kuma su matan ma ana raba su a gado ne in mutum ya rasu da matarsa da 'ya'yansa matan an zo raba gadon su ma suna cikin dukiyar gado da ya mallaka don ana ɗaukar su a matsayin asset ne nasa so da su ma rabawa ake da su abu na farko da musulunci wa iyaye mata na gata shine yace su ba za a raba su a cikin dukiyar gado ba su yan adam ne masu yancin kansu ba dukiya ba ce gata na biyu kuma in ma an raba sai a basu in a wani wuri ya ba wa namiji fiye da mace akwai kuma wurin da Allah ya ce maza da matan a daidaita su daidai wa daida hmm. so sai Allah ya hana wannan hukuncin nasu sai ce aba'ukum kalmar aba'ukum din nan tana hada uwa da uba wato iyayenku mata da iyayenku maza wa ukum da ya'yanku maza da mata ba ku san wanne ne aqrabu lakum naf'an ba babu wanda ya san waye a cikin su yafi kowanne amfani gare shi Allah yana iya kaddara a rayuwa uwa da ake raba ta a gado ko wani abu mai kama da haka ya zama tafi amfani ga ɗa fiye da uba ko ta ɓangaren tarbiyya ko ta ɓangaren yi masa addu'a ta alkhairi kana iya haifan ‘ya'ya mata da maza sai Allah ya kaddara wasu matan sun fi albarka a kan mazan kuma kamar da na faɗa ana samun maza da yawa da ke da albarka da jinƙai da tausayi amma an fi samun jinsin mata da wannan musamman a waɗannan shekaru na baya-bayan mata da dama sun fi jinƙai ga iyaye fiye da maza tare da cewa ba na kokonto akwai maza masu jinƙai matuka da gaske da wasu sun fi matan ma duka ana iya samu so anan ukum wa ukum a cikin iyayenku maza da mata da ƴaƴanku maza da mata babu wanda ya san wanne ne yafi amfani gare shi wata ran ɗan da ka fi wahala a kansa ba shine zai zama mai tausayi gare ka ba musamman iyayen da suka manyanta sai ka waye gari ƴaƴanka na farko kafi hidima a kansu tun kana maybe kasuwa kana da arziki ka wahala a kansu ƴaƴanka ƙanana kuma kayi ritaya ka tsufa maneji kake sai wani ɗan ƙaramin ɗan ya zama mai tausayin ka fiye da babban da kai hidima a kansa don ba wai hidimar da kai waɗa shi yake zama daidai da kuma amfaninsa gare ka ba wani ɗan kai ka bautu masa amma sai ka rasa kai mai maka wani ɗan kuma tausayinsa kake ji tun haihuwa baka samu ikon mar ba shi kuma sai tashi da jinƙai zuwa gare ka to haka a mata matan da kuke rabawa a gado me iya yiwa ne wata yad na tausayin mahaifinta ko mahaifiyarta fiye da yadda ɗa yake tausayi shi yasa Allah yace babu wanda ya san wanne yafi amfani wannan hukunci ne na Allah subhanahu wataala to wannan fa muna raye a duniya yanzu akwai wanda ɗan da tunda babansa ya rasu aka gama karɓan gaisuwa ya aka watse bai sake tuna uban a addu'a ba to ba sai yana sallah ya tuna ba to yana can yana niga ko ya zama bandit ko kidnapper wa yake magana addu'a tare da shi wa iyaye amma kanwarsa tana nan kullun ta yi sallah sai ta yi wa babanta addu'a a dare sai ta yi wa babanta addu'a kai ha sadaka take cewa Allah ya kai ladan zuwa ga babanta shi yasa Allah ya ce ‘ya'ya idan kuna haihuwa kar ku rika kuskuren fifita wani jinsi akan wani jinsi wallahi babu wanda ya san wanne zai amfanar da shi sai Allah subhanahu wata'ala yanzu ‘ya'ya biyu ne wani tun da babansa ya rasu bai taba masa addu'a ba wani kuma tun da ya rasu ba a taba wurin da bai addu'a Allah ya ji kansa ba Ke sa kuna raye ma ba ku gane wanne ya fi amfani balle ba ku raye kun koma zuwa ga Allah so da ka tsakanin yaya mu daina bambance wannan dan da wannan dan mu dauki ƴaƴan mu dukkanin su ɗaya ne maza da mata kar mu nuna jinsin namiji ya fi jinsin mace kamar yadda shek Salman al ya kawo risalatun ilal aba a cikin maganar da yake yake cewa a wata kisa da ya kawo tun wajen 1988 yace wasu mutane ne mai ke faruwa uba ne matarsa ta haihu na farko mace na biyu mace na uku ya fusata yace kar a kara mace ta haihu mace na hudu sai yace idan ta sake haihuwan mace in dai ba wani taimakon Allah ba aure ya ƙare ta je asibiti tana nakuda ta haihu ana tana haihuwa a cikin wannan hali na bala'i tana tambaye ainihin ungozo manta me aka samu ta ce mace ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ta shiga uku an yi wonin dinta an mata kaza da kaza ungozo man ta ce waye miki wonin ta ce mijinta ne ya ce zai iya sallamanta akan wannan ta fashe da kuka a halin sai ungozo ba ta je ta gaya babban likita sai ya ce to kar ku gaya wa shi mijinta idan ya zo a hadan da shi yana zuwa ya ce a shigo da su a kawo shi ya ce to congratulations ya ce me faru ya ce ka samu ɗa namiji <coughs> oh yana murna yana farin ciki zo daman i won her na yi wonin ɗinta to kaga ta yi complying <laughs> ta yi ɗa'a kenan ta ji haza in ji bahaushe ta ji haza sai ce amma kuma an dan ya zo da wata babbar jarrabawa na farko gaskiya dan makaho ne na biyu mun yi testin airdrum dinsa baya jin magana kurma ne sannan hannunsa ɗaya ne yake amfani ɗayan ya zo da shi a lalace bayi kafafuwansa dukkaninsu guda biyu gaskiya ba za su yake sai ce to wannan ka ai gare mace lafiyayya <laughs> wallahi tallahi gare ya mace lafi wallahi tallahi mace lafi ya ce ba namiji kake so ba yace a'a shi wallahi gara batar wallahi yace ka tabbatar ba ta tafi yace wallahi mace ya tafi yace to alhamdulillah mace aka samu lafiyayya yace alhamdulillah alhamdulillah wallahi ta alhamdulillah yace wallahi wannan yaji wallahi wannan alhamdulillah shi ya sa wai mu har Allah muna masa wayo karka kuskura ka rika cewa wai kai baka son ƴaƴa mata sai maza wallahi kuskure ne Allah ya san wanne ne mai amfani gare ka ka tabbatar kawai kai ka roki Allah alkhairi kar ka kuskura a rayuwa zama addu'arka Allah ka bani maza zalla ba za baka maza zalla su zama yan duniya kawai in zaka roki haihuwa ka roki Allah Allah ya baka zuriya mai albarka jinsin barwa Allah ya yi abin da ya ga dama wallahi ba naka bane duk ɗan adam yana son ya haɗa maza da mata amma wallahi ka ba wannan priority roki Allah alheri kawai ya baka duk wanda ya san shine mai albarka gare ka in ka roki Allah ka huta ko me ya bayar sai ka ce addu'a ta ta abin da ya ban shine alherin amma lokacin da ka fara cewa namijin an samu mace sai ka fara fushi to yanzu matsalar ma shine duk lalacewar mazan nan shine zai baka sha'awa yanzu dai kashi casa'in da tara cikin ɗarin yan terrorism maza ne kidnappers ne yanzu da suka ishe mu a arewa mata ne ko maza bandit din nan da Allah maza ne ko mata duk wani kategori daga dauka na bala'in da mazan su suke yi wannan ba iya nufin ina aibata jinsin mazan ba ne don a cikin mazan aka samu gwani abdullahi abba Zariya the honorable himself <laughs> a cikinsu aka samu manyan mutane masu albarka but abinda kawai nake nufi shine kar mu gina hukuncin roƙon 'ya'ya zuwa ga abin da ranmu yake so mu bar Allah ta'ala ya bamu abin da shi ya ga dama ya dace ya bamu don haka faridatan min Allah raba gado da Allah ya ce a daina raba mata a gado kuma a basu raban gado wani hukunci ne kaso ne na farilla daga wurin Allah inna Allah lalle Allah ya kasance aliman mai ilimi ne da yace a bawa matan nan da ilimi yayi hakiman kuma mai hikima ne babu wani hukuncin Allah ta'ala da babu wisdom a cikinsa ko ka gane hikimar ko baka gane ba wallahi babu wani hukunci na Allah ta'ala da babu wisdom a cikinsa kuma Allah ta'ala ba mutum bane dan adam ma yana abu ka gagara gane ya bare Allah subhanahu wata'ala kawai abinda ake hukuncin Allah ta'ala shine a sallama duk abin da ya mu ce kawai sami'ina a ata'ana ya Allah mun gode maka akan haihuwan ƴaƴa maza da mata da ka bamu Allah ta'ala ka albarkace su na'am ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة رجلا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم جزاكم الله خيرا آية تقوم شابي أتكين سورة النساء yadda na faɗa na ce akwai manyan ayoyi guda uku da suke karantar da hukuncin gado wacce muka kammala ta yanzu aya ta goma sha ɗaya a nisa'i ita ce irthul usul wal furo ne gadon tushe da reshe wato tushe iyaye reshe kuma 'ya'ya ɗai ba shine min ghairil um kenan mafhum tayyib wannan ta biyu da za mu tashi a kanta aya ta goma sha biyu ko za mu ɗora a kanta tana magana ne akan gado na mata idan mutum ya rasu ya bar mace ko mata ko kuma mace ta rasu ta bar miji to wannan shine hukuncin in muka yi sai mu dora da akan hukunci na baya Allah ta'ala yace walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha awdayn wannan shine gaban farko Allah yace walakum kuna da nisfu rabin ma taraka azwajukum abinda matanku suka bari anan azwaj iya koma zuwa ga iyaye mata ne kamar yadda na faɗa tun farko cewa zaujun namiji ne zaujun mace ce asali malaman gado ne suna da jadwali da suke yi na raba fara'ir to anan ne sai su in suka zo suna rabawa sukan yi kolum sai su ce zaujun zaujun ainihin abun ummun zukurun unasun haka suke yi to sai suna samun rudani sun kira mace zaujun namiji zaujun sai suka fara sa wa mace wannan ta marbuta din sai su ce namiji zaujun mace zaujatun sai suna ƙara ta'un a ƙarshe don ya taimaka musu wajen sauwaka raba gado din idan suna yin jadwali wato tebul na rabo amma asalin standard larabci ba bambanci tsakanin namiji da mace zaujun ne Zaujin ne kuma aya ta farko ai ta nuna mana a suratul nisa din ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha kaga zaujaha ne aka halicci matar wannan ran na annabi adam ba a ce zaujataha ba sai aka ce zaujaha don menene don daman zaujin din mace ce don haka walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matanku suka bari illam ya kullahunna waladun matukar su matan ba su rasu sun baɗa a duniya ba idan mace ta rasu ba ta baɗa a duniya ba to a nan mijinta a cikin abin da ta bari na kudinta da kayan ɗakinta da komai shi kaɗa yana ɗaukan kashi hamsin cikin ɗari wannan za a ɗauka gaba ɗaya a bawa miji ne shine illam yakul hunna waladun sallah ya ce fa in kana hunna waladun falakumur rubu'u mata tarakna idan ku da gabanin tarasu ta haihu tana da ɗara yayye to a nan wurin kuma a ƙa'ida miji zai tashi daga rabin dukiya kashe 50 cikin 100 sai koma rubu'i ne kashi biyar cikin 100 abin da ta bari shi ne fraction din sai a ce 1 over 4 ya tashi daga 1 over 2 ya koma 104 over a gadonta amma a nan Allah ta'ala ya ce min ba'adi wasiyatin yusina biha audain bayan an wanzar da wasiya da kuma bashin da ake bin su Qur'ani yana emphasizing yana ƙara bayani in ya faɗi a raba gado sai yace ce bayan wasiya da bashi jiya na yi magana mai tsawo cewa bashi ake fara biya kamar yadda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullah qada bid daini qabla al-wasiyya manzo Allah yana fara biyan bashi ne gabanin ayi implementing azartar da wasiyar da kai so da aka in mutum ya rasu abu na farko sai a duba waɗanda suke bin sa bashi sai an tantance an bincika musamman irin zamani ne yanzu da wasu kuɗi suke bautawa in ba a tantance ba wani kawai zai zo ya ce yana bin sa bashi wannan ya taɓa faruwa ba laifi na kawo kissar Allah ya ji kan marigayi baban mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi lokacin da yake Kabil Kuba kaban title da ake aiki da shi a da wanda wasu malamai ba su cika goyon bayan ba a yanzu Allah ya gafarta masa wani allaji ya rasu a wancan lokacin tun a jihar Kaduna ba amma yanke Katsina ba a cikinta. da ya su yana da kuɗi da yawa sai wani mutum ya zo shi ya zo ya ce wallahi yana bin mamacin nan bashi yayansa suka tana suka ce duk wanda suke bin baba bashi na kasuwanci ya bana wasiya gashi a rubuce kai babu kai suke ce shi yana bin bashi aka yi aka yi ce wallahi shi yana bin sa bashi suka ce to babu kuma ba any evidence suka ce ba mu ma san ka da shi zai ka bi shi irin wannan bashin kuɗi mai nauyi ko ba ɗabi'a sa bace ce ya karbi kuɗi sai dai na harkan kasuwanci ina kai kasuwancin wani kaya ka kawo wurin sai ya ce na bi me shaidansa sai ce wallahi aje kabarinsa sai ya samu wani alkali a wani ƙauye a wancan lokacin ina kiyaye da sunan ƙauyen sai dai ba zan faɗa ba kanna na kawo wani darasi mara daɗi ga ƙauyen na bata sunansa zan ɓoye sunan alkalin ƙauyen <coughs> sai ya ce to a tafi kan kabarin aka je makabarta da 'ya'yan su magadan da alkali da wanda yake da arzikin bashi yana zuwa makabarta ya ce masa allajuwa ne wai sai ya amsa ya ce na'am ina bin ka bashi sai ya ce eh nawa ne sai ya faɗi kudin, kamar yadda ya faɗa alƙalin ƙauye ya kalli yara ya ce to gaskiya ni aure na hujja ta ƙare a nan in yana ƙabari har ya kafa hujja to ai babu wani abin da ake nema na hujja da ya wuce wannan dole za a bayar hmm. yaran suka ce gaskiya ba su gamsu ba su suna da yakinin ba gaskiya ba ne sai suka garzaya suka taho wajen malam yana kaduna aka masa abin sai ya ce kun je makabartan ke eh, ya yi magana ya ce eh, sai ya ce a kira shi alkalin ƙauyen da mai kuɗin da ƴaƴan aka kira su ya ce a sa da shi za a je makabarta suka je makabarta da malam ya je ya tsaya ya ce to kira shi ya kira mutumin allajiwa ne ya ce na'am kamar yadda yake riyawa ina bin ka bashi ya ce na'am nawa ne bashin sai ya faɗi kudin sai alƙalin ya ce malam ai na gaya maka ya faɗa malam gumi sai ya ce kaljiwa ya kalli yara sai ya ce wa yara to tabbas babanku daga ya gama zaman kabari in dai za a zo makabarta a yi taɗi da shi a yi tambaya ya amsa to ai gara mu tafi da shi gida kawai ya zauna in dai mutum ya rasu za a rika taɗi da shi yana ba da amsa to me manufar binne shi <laughs> ai babu dalili in dai mahaifinka ya rasu amma ana taɗi da shi duk tambaya zai bayar da sami za ka yi jeji kuma har ya faɗi sunanka to a da da shi gida malam ya yaro yara baban ku zai koma gida ba bukatar a bashi a nan wurin amma da bara ya musu sai ya ce to a tona kabarin ana fara tona kabarin sai aka samu wani haka kaman abin da ake kira butu abin na ruwa da ake yi tulu an sa wasu abubuwa na gayyayyaki da gashi da kaza a ciki ana samu ba a shiga cikin kabarin ba a kan kabarin a ciki sai mali ya ce a dauke abin aka dauke sai ya ce a faffasa aka faffasa sai ya ce a maida kasar aka maida kasar sai ya ce to kira shi yanzu allaji shuru allaji shuru allaji shuru mali ya ce to ya daina amsawa yanzu sai a koma gida na baka sati sai ya sake amsa sai mu dawo in bai amsa bayan sati sai a je a raba gado babu kai to da ya silale ba a ƙara jin ɗuriyarsa ba ya gudu to shi yasa wani abu na addinin kuma sai da hankali da sanin ya kamata in dai mutum zai mutu a kabari kuma a rika kiransa yana amsawa to to me yasa za a bashi a kabarin so a ka'ida rabon gado idan za a yi mace ta rasu ta bar miji a baya babu ƴaƴa mijin yana da kashi ɗaya cikin biyu idan akwai ƴaƴa me za a bayar na'am za a bada ɗaya bisa hudu to yanzu ga misali mu ƙara fitar da misali don ya fito fili mace ta rasu daga yin aure ba ta daɗe ba sai ta rasu ko aihuwan farko da juna biyu ta rasu wanda abu ne mai faruwa sai ta bar mijinta <clears throat> da babanta da mamatta yaya za a raba gadon da wanne za a fara cirewa na'am menene gadon mamatta na'am <coughs> menene gadon mama akwai baba ɗaya bisa shida wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth wannan shine aya ta 11 kaga anan wurin <coughs> mamat tana da one over nawa 3 mijinta yana da me one over two rabin dukiyar to gida nawa za a raba dukiyar Allah ya muku albarka za a raba ta gida shida a nan mijin sai ya ɗauki ɓangare uku a cikin shida dubu sittin sai ya ɗauki talatin afuwan mijin zai ɗauki nisfe eh, a talatin mamat za ta ɗauki kashi ɗaya cikin shida dubu nawa dubu goma baban sai ya ɗauki nawa abin da ya saura shi zai ɗauka kawai bil asaba shi ne magana duk abin da ya saura zai ɗauka da me da ta'asib da asaba to kaddara da mace ta rasu sai ta bar miji da ƴaƴa maza uku da ƴaƴa mata uku ta bar miji ta bar mama ta bar baba nawa ne fraction da za a raba gado? a ah, ya wuce shida akwai mama akwai baba akwai miji akwai yaya ha, ha. arama in ba a so wani abu ya saura ka sake tunani a kai ai kaga akwai 4 akwai 6 akwai 4 akwai 6 za ka duba lcm son samu abin da zai shiga the lowest common multiple lcm din dole ka duba wanda 4 and 6 za su shiga ciki sannan akwai 'ya'ya za a raba 12 ne a nan lcm ko kuma ya fi dacewa a raba shi 24 saboda adadin yaya wanne fi dacewa a nan wurin za a iya raba shi 24 a ka'ida uwa tana da 1 over 6 sai ka ce 6 into 24 nawa zai baka zai baka 4 to a cikin 24 sai ta dauki guda 4 baba na da 1 over 6 sai dauki guda 4 a 24 an dauki yanzu 4 448 saura nawa saura 16 miji a nan kuma zai dauki 1 over 4 4 into 24 nawa ne 6 to kaga uwa 4 a 24 uba 4 a 24 miji 6 a 24 so ka cire 14 saura nawa saura 10 to a nan 10 din ‘ya'yan su za su gaje ta bil asaba sannan ‘ya'ya mata su ba sun shigo cikin asaba dalilin me ‘ya'ya maza to anan sai a yi lizzakari misal hazil unsa ya ne tunda maza uku ne mata uku misali sai a raba wannan ɗin gida tara sai mata uku su dauki daya daya daya sai maza su dauki biyu biyu biyu kaga shida ga uku tara ya kare <laughs> amin ya hayyu ya kayyu zai iya fita na sani zai iya fita amma wannan din ya fi sauki eh, saboda yawan haka aka fi so a yi amma in aka sa a 12 ma zai iya fita din sai ya zama a 6 wannan ya dauki 2 wannan 2 mai kuma 4 ya zo ya dauki 3 kaga 223 ya zama nawa 7 remaining 5 to 5 din nan sai a raba shi gida tara duk yayi ke san ce zaka iya canjawa din duk wanne yana iya yi ba so da walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladu fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna amma min ba'di wasiyatin yusina biha aw bayan wasiya da suka yi sannan kuma walahunan rubu’u mimma taraktun illam ya kullakun waladun fa’in ka na lakun waladun falahunna sumunu mimma taraktun min ba’adi wasiyatin tusu na biha audayin sai Allah ya ce sai kuma su mata idan miji ya rasu matanku suna da kashi ɗaya cikin hudun gado naku idan ba ku da ‘ya’ya’ idan kuna da ‘ya’ya’ mace za ta tashi daga kashi ɗaya cikin hudu da koma kashi ɗaya cikin takwas Shi shine walahunna rubu'u ma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun sumunu min ma taraktum min wasiyyatin tusi na biha wujai mafum tusu na biha a wujai su anan wurin na farko shi ne, yanzu misali a ce namiji ya rasu sai ya bar mace mace da ya bari sai uwa sai uba babu kuma ‘ya'ya menene rabon uwa a ciki na'am wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu ma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun fa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth kaga uwa one over three shi kuma miji fa a eh, afwan ita mata fa tunda babu da tana da one over four sai uba yana da me yana da saura yana da asaba to amma nawa za a fara cirewa a nan na'am nawa za a fara cirewa za a cire a dunkule ne ko kuma za a cire a rarrabe a rarrabe akwai wanda za a ba wa asalin albaki ne sulusul baki ne za a bayar ko kuma rubu'ul baki ne za a bayar <laughs> wanne za a fara bayarwa ah, a ka'ida za a fara cire na mace sai ita uwar za a bata sulusul baki ko kuma rubu'u jami'il mal rubu'u jami'il mal din kuma shine sulusul baki din so duka abu ɗaya ne so anan kaga miji yana da nawa a mace tana da 1 over 4 uwa tana da 1 over 4 amma na sauran abin da ya saura ko kuma 1 over 3 na dukkan dukiyar a nan kuma fa ma bake fa huwa li rajulin zakar wannan hadisi na bukhari na 2732 ko muslim na 1615 sai a dawo baban anan sai ya gado bil asaba duk abin da ya saura sai ya ɗebe shi idan kuma da ya rasu mijin ya bar yaya maza min babil misal ya bar uwa da uba da mata ko mata ashe mata biyu ko uku min babil misal da ƴaƴa maza shida da mata uku wanne za a fara cirewa nawa za a raba dukiyar kaga dai a cikin masu cin gado a nan wurin akwai matansa 1 over 8 akwai iyaye 1 over 6 wanne ne common lcm da 8 and 6 za su yi kaga ya zama 24 a nan to sai ka dauka ka raba dukiyar 24 iyayensa sai a ba su kowa a cikinsu 1 over 6 1 over 6 6 into 24 ya zama nawa 4 sai a ba wa uwar nan guda hudu a ciki obama sai a ba shi 4 into 24 ya zama nawa 6 into 4 6 into 4 6 into 4 ya zama 4 kowanne shida shida kaga shida to saura kuma 1 into 8 uh, into 24 nawa ya saura 3 ya zama 3 to 3 nan sai a ware idan masa ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu to za su yi tarayya ne akan 1 over 8 dukkaninsu in ɗaya ce 1 over 8 in sama da haka ne to za su zama shuraka ne a cikin asumin ɗin nan to kaga an cire hudu hudu uku ya zama nawa goma sha ɗaya saura goma sha uku kaso sha uku to nan kaso sha uku maza shida mata uku maza shida goma sha biyu mata uku ya zama goma sha biyar hmm. sai a haɗa wannan kaso sha uku sai a ƙara raba shi gida sha biyar hmm. sai mata uku su ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya sai mazan su dawo su ɗauki biyu biyu biyu an kammala rabawa kenan Mafu hmm. tsayyib don haka a nan wurin ya zama kenan za a ba su asumun kamar yadda qur'ani ya faɗa wannan misalin ya fito kuma Allah ta ce min ba'di wasiyatin tusuna biha aw bayan wasiya da ku kuka yi wasiya da ita ku maza aw ko bashi amma za a fara cire bashi ne a biya gabanin wasiya Allah ya ce wa in kana rajulun in ya kasance mutum ne yurasu kalala za a gaje shi na kalala gado na kalala shine mutumin da ya rasu bayi da usul bayi da furo. wanda ya bar duniya bayi da tushe da ya saura bai da reshe da ya saura mutum ya rasu ba uwa ba uba tushen kuma ya zama babu kakanni wato babu iyaye babu kakanni sannan babu 'ya'ya babu jikoki sai ya rasu to shine kalala shine rajulun yurasu kalala shine irsul kalala man tuwfiya laisa lahu wusul wala furu' babu tushe babu reshe kawai waɗanda suka saura maybe yan uwa ne kawai ko cousins ɗinsa ko kuma maybe ainihin full brothers ɗinsa a sisters abin da ya kama da haka to a wannan shi ake cewa mutumin da ya rasu kalala ya rasu bai bar uwa da uba ba bai bar ainihin 'ya'ya ba ga baki daya usul da furudun nan babu ko ɗaya da ya saura da zai iya cin gadonsa kuma yana iya faruwa ana ma iya samun wanda ya rasu a rasa ɗan uwa na jinin ma babu don ya zama faru a zamanin fiyayyen halitta babu ɗan uwa na jini gaba ɗaya an rasa idan wanda ya faru ya za a yi ko da yake ba lokaci maybe a gaba ma magana a kai <laughs> a ce mutum ya zo gari ko cirani ba a matan kowa nasa banye da sai ya za a yi da dukiyarsa <laughs> amin don haka in ya kasance rajulun ne rasu kalala za a gaje shi kalala a wimra atun ko kuma mace ce za a gaje ta kalala wato rasu rajulun kalala a wimra a ko namiji za a gada ko mace mace ta rasu kalala ba uwa ba uba babu kakannu babu ɗa babu ya babu jikoki to namiji ko mace amma walahu akhun aw ukhtun sannan yana da ɗan uwa ko kuma ‘yar uwa ɗan uwa ko ‘yar uwa a nan wanne ake nufi a magana mafi inganci ‘yan uwa ko ‘yar uwa ɗan uwa ko ‘yar uwa yana nufin ta ɓangaren uwa kaɗai hmm. min ummin saboda me saboda 'yan uwa maza da mata a shikka da ake uwa ɗaya uba ɗaya da 'yan uwa ta ɓangaren uba su rabansu ya zo a can da Allah ta'ala yake cewa wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari mithlu hazzil unsayayn to wancan yana magana ne akan 'yan uwa mutum ya rasu amma ba uwa ba uba ba kakannu babu jikoki to tun da babu su sai zama akwai 'yan uwa na ɓangaren uba ko kuma ƴan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya to rabansu yana aya ta ɗari da da saba'in shida a nisa'i ta ƙarshe a nan in za a raba musu kuma za a raba ne lizzakari misil hazir ni namiji iya da rabon mata biyu amma a nan wurin yana magana ne ga wanda suke li'ummin shi ne falahu akun auktun uktun li'ummin kamar yadda sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda yake karantawa matsala ce khilafiya wai da yana cikin kira'a mutawatirai ko baya ciki amma shi in yazo karantawa yakan ce walahu akhun aw ukhtun li ummi saboda to wannan yana magana akan wanda suke kawai 'yan uwa da ake uwa daya uba daban-daban to anan raman su ake su ma suna iya gadan mutum a matsayin kalala anan Allah ta'ala yake cewa a wannan hali din likulli wahidin minhum as-sudus idan ya kasance akwai namiji ko mace kowanne za a bashi me za a bashi sudusi su biyu mutum ya rasu ya bar mace ɗaya namiji ɗaya a dukiyar sai a ɗauki dubu sittin yar uwarsa da suke uwa ɗaya tunda babu sauran magabata kalala ne magada babu sauran sai ta ɗauki dubu goma namiji shi ma ɗauki dubu goma a nan wurin a ƙa'ida ya zama namiji da mace gadin su daidai ne a nan kaga kenan ba bambanci ke sa Allah ke ce fa li kulli wahidin minhum as-sudus amma fa in kanu akthara min zalika in adadin su ya wuce biyu to anan fa hum shuraka'u fi thuluth gaba ɗayan su sai su bar wannan sai su dawo su ci gadon 1 over 3 na dukiyar a dubu sittin sai a ware dubu ashirin sai a ce yan uwansa da suke bangaren uwa ɗaya dubu ashirin naku ne sai a ji a raba da maza da mata daidai wa daida babu namiji da ya fi mace a ciki a nan ma min ba'adi wasiyyatin yusa biha bayan wasiyyar da aka yi audayin ko kuma bashi ghaira mudar amma bashin da yake ba mai cutarwa ba wasiyyar da take ba mai cutarwa ba in ya rasu sai an fara biyan bashi sai yi wasiya abin da ya sa shari'a ta ce gairu mudar ka'ida yana da wahala mutum ya yi wa iyalinsa mugunta ko mace ta yi wa mijinta mugunta ko zai rasu yawa 'ya'yansa mugunta ko kuma yawa iyayensa amma in ɗan adam ya ga ba uwa ba uba babu kowa to irin wannan ɗan ƙundun bala ne zai iya fantsamar da duk abin da ya mallaka kowa ya rasa to a wurinsa ya yazo ya ce zai bar naira miliyan ɗari amma wasiyarsa shine miliyan 90 aje a gina sinima da shi a garin miliyan goma a ba waɗannan da suke uwa ɗaya ba ɗaya su biyun nan kaga wannan wasiya ce mubar ko kuma kawai yayi wasiya da abin da ya wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiyar saboda idan mutum ya fahimci kowa zai rasa bai da wani magaji maybe ƴan uwan nan ma ba shiri suke ba wani zai fantsamar da abin a wasiyarsa to a nan a ka'ida idan ya yi wasiya da ta wuce 1 over 3 kashi da cikin uku ba za a aiki da ita ba sai a dawo da ita ga 1 over 3 in kuma ya wasiya a je a yi wani aiki da yake ba na alheri ba ne na sharri ne to ba za a yi ba kai ko da ba nan ba ya wasiya ya ce in ya mutu a sai mashina a ba wa bandit da kidnappers a ka'ida musulunci ba za a yi wannan wasiyar ba saboda me saboda abin da ya wasiya barna ne da cutar da al'umma ba za a yi ba mafhum don haka wannan wasiya ba za a implementin ɗinta ba so wannan shi ake kira kalala amma wancan da aka faɗa da Allah ta'ala ya kira na maza da mata wanda ba a kai muke ba su a nan in an samu full brothers nasa ko wanda suke li'abin to a nan suna koma matsayin su suke da asaba a kansa wato an ce full brothers shine wa ko kani da ake uwa ɗaya uba ɗaya sai abu a bawa mata rabansu to anan duk abin da ya saura shi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi yake zuwa ya ɗebe sauran dukiyar gaba ɗaya yana iya ɗauka bil asaba in kuma ya zama mace ɗaya ya bari a wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ita kadai anan za a bata sulusi ne idan ya zama tafi ɗaya sun kai biyu to anan ma fahim shuraka a fi sulus ne a nan za a ba su me sulusaini ne 2 over 3 na dukiyar gaba daya a wannan wurin akwai namiji sai ya dauki sauran bil asaba ba mu iso ayar ba ko ina yi ne don a gara fahimtar wannan da so da haka kenan ana iya samun gado da za a yi wanda ake uwa ɗaya namiji ko mace ci gado in kalala ne sannan kuma maza da ake ah, matan da ake uba ɗaya suna iya ci wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya suna iya cin gado wanda ake uba ɗaya suna iya cin gado duka akwai inda za a rasa wannan sai a koma cikin baffanu masu ci gado mafhum tayyib don haka a nan wurin Allah ta'ala ya ce yusa biha wanda aka yi wasiya da ita gaira mudar amma ya zama wasiya da babu cutarwa a cikinta wallahu shi Allah alimun mai ilimi ne halimun Allah ta'ala mai tsananin haƙuri ne da kuma overlooking kasawarmu shi yasa duk laifin da aka yi a duniya Allah bai cika kama mutane a duniya da abin da suka yi ba shi yasa malaman Qur'ani suka ce dalilin kafirci Allah bai cika halakar da mutane ba amma dalilin udwan ƙetare iyaka kamar na zalunci mai ƙarfi ya karye mai rauni to wannan akwai ayoyi da yawa da Allah ya rusu al'umma dan wannan amma in kafirci ne sai ya bar mutum sai ya je lahira a kama shi da shi amma udwan shi yake sa Allah ya halakar da al'umma ta bangaren da mai karfi zai wuce iyaka yayi ta cutar da masu rauni yasa cutar da masu rauni a society fitina ne Allah ta'ala ya kare mu daga wannan fitina din ina ga sai mu dakata a nan gurin insha Allah